wani al'amari ka zo min da shi wanda zai kayatar da ni ranka shi dare yanzu zaka ji bayani kana shiga youtube a akwatin nema zaka shigar da au mafara tv sai ka danna madannin nema kana shiga zaka danna madannin subscribe sai kuma ka danna hatimin ƙararrawa ta yadda ana ɗora sabon abu zaka gani daga nan fa sai kallo kyauta kama daga shirye-shiryen barkwanci da nishadi zuwa fina-finan ban dariya na da wallahi ba zan asara a banza ba zaki san wa kika taɓa kin taɓa wanda kika taɓo Allah ba banza ba duk abin da ya same ki ni ne kin taba dan za zaki ga yadda ake makaru kin taba dan asiri izuwa waƙoƙi rana ta wasu ya inta zo zan nuna wuta wasu yayya ga bina bina hausa me yasa kake guduna ka tafi baka faɗa mini ba ka dawo ma baka sanar da ni ba dakata da Allah waye ma ya faɗa miki cewa na dawo kuma ina nan gurin gajerun wasannin barkwanci wai wannan mayafin da kike duba ne kike sallah kika kuma kunso shi a cikin ki ya ai mai gida wannan ciki ne ciki me ciki ciki na haihuwa a'a to Allah in hauka ciki ki dena da ya jiya jiya na faka auren mai gida jiyan fa da yake aunan wa ake a kasorin nan a kasorin mu na aunan ka miki duk wannan tarin nishadi yana nan a sankame a tashar YouTube ta AU Mafara TV. Kwantaya ba gaugautawa. doki turmi mata ku doki turmi ya ce kwal-kwal. ku doki turmi mata ku doki turmi ya ce kwal-kwal. ku doki turmi mata ku doki turmi ya ce kwal-kwal. Ku doki tarbi ya mata ba nuna wasa kwal-kwal. ku dinga duka cikin hatsin ku ya fi da dusa kwal-kwal wannan za sakon na zo na gaya muku shi na gunza wace mata cikin yin mata matsami mata tun kwalkwal wanda zai raina turmi to za mu bige shi dan asali bai rainin al'adun gare shi nagartacce shi ne mai nuna kishi da zaran turmi sai ta bari ya ta tun kwalkwal ku doki turmi mata ku doki turmi ya ce kwalkwal a cikin turmi ake duka a fitar da damu tun kwalkwal ya zan na turmi har da tabar ya tamu tun kwalkwal a ciki ne ake fitar da dusa har da kamu tun kwalkwal duk inda idanunmu ya hango turmi dole mu ce kwalkwal ku doki turmi mata ku doki turmi ya ce kwalkwal Dungwal-gwal Dungwal-gwal Ku doki dirimi mata ku doki dirimi ya ce gwal-gwal Mata yayan gida barkan ku kuna ta aiki Sannun ku ya hikima ya fama da mulki Yayin daga a cikin mi mun ba ku maki mata iyayen gida ku ne sanadin yin daga na tun kwalkwal ku doki dirimi mata ku doki dirimi ya ce kwal ku doki dirimi mata ku dena yin shaka kwalkwal hannun ku ye sama ye kasa karmaki ya su tanka kwalkwal ku dinga yi a ciki na bajinta har da marka kwalkwal wacce ba ta iri na bugun ku to ta matsa ta ga tun kwalkwal ku doki dirimi gwal tungwal tungwal tungwal gwal tungwal tungwal gwal Yusuf ni ne me wakar tungwal gwal mata ku dauki tabarya ga turmin ku tungwal gwal ku kare himma ne kuma zan muku waka ta tungwal gwal ku doki turmi mata ku doki turmi ya ce gwal gwal doki tirmi mata ku doki tirmi ya ce kwalkwal ku doki tirmi mata ku doki tirmi ya ce kwalkwal ku doki tirmi mata ku doki tirmi ya ce kwalkwal wani al'amari ka zo min da shi wanda zai ƙayatar da ni ranka shi dare yanzu zaka ji bayani kana shiga youtube a akwatin nema zaka shigar da AU Mafara TV sai ka danna madannin nema kana shiga za ka danna madannin subscribe sai kuma ka danna hatimin kararrawa ta yadda ana ɗora sabon abu za ka gani daga nan ba sai kallo kyauta kama daga shirye-shiryen shi da nishadi zuwa fina-finan ban dariya na da. Wallahi ba zan asara a banza ba za ki san wa kika taɓa kin taɓa wanda kika taɓo Allah ba banza ba duk abin da ya same ki ni ne kin taɓa ɗan tsubu za ki ga yadda ake makaru kin taɓa ɗan asiri izuwa waƙoƙi. Rana ta masoya in ta zo zan nuna wuta wa soyayya. na fina Hausa. Me yasa kake gudula? Ka tafi baka faɗa mini ba ka dawo ma baka sanar da ni ba. Dakata da Allah. Waye ma ya faɗa miki cewa na dawo kuma ina nan wurin. Gajerun wasannin barkwanci. Wai wannan mayafin da dinki ba ɗani kike sallah kika kuma so shi a cikin ki. Ya ne gida wannan ciki ne. Ciki me? ciki ciki na haihuwa. A'a, to Allah in hauka ciki ki daina da su Rasulullahi. Jiya jiya na faka auren. Mai gida jiyan fa. Da yake aunan wa ake a kasorin nan a kasorin mu na aunan ka miki. <laughs> Duk wannan tarin nishadi yana nan a sankame a tashar YouTube ta AU Mafara TV. Kwantaya ba gaugautawa.